يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق سقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن الله خلقنا نحن عباده لنعبده مصداقا لقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وجعل لتلك العبادة شروطا وآدابا وأحكاما تتعلق بها واعتبر تلك العبادة عملا وقسم هذا العمل إلى قسمين قسم يرجع إلى القلب وقسم يرجع إلى الجوارح فالعمل القلبي هو الذي يتعلق بالعقيدة وما ينبغي أن يؤمن به المسلم حتى يصير مؤمنا حقا ثم جعل العمل الذي يتعلق بالجوارح أن يكون عملا ظاهرا هناك عمل يقوم به اللسان وهناك عمل آخر تقوم به اليد وهناك عمل تعبدي آخر تقوم به العين وهناك أعمال تعبدية أخرى ترجع إلى بعض الجوارح التي كانت في جسم الإنسان ثم إن الله تعالى لم يدعنا حتى بين لنا معايير قبول تلك الأعمال فليس كل عمل يعتبر مقبولا عند الله تعالى أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتكر عيني بالرسول ويقول أحد العلماء ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى فيه كذب ربما كتب لك الطاعة ولم يفتح لك باب القبول وربما قدر لك المعصية فكانت سببا للوصول رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا وهذا الكلام مشتق من قوله تعالى ولو نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيكم في الحياة الدنيا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هناك من الناس من يعمل طول ليله وطول نهاره قصدا لعبادة ربه لكن تلك العبادة لا تكون مقبولة عند الله بل تعد إلى فاعلها فالحذر الحذر عباد الله حتى تكون عباداتنا وأعمالنا التي نعملها قصدا لله تعالى أن تكون مقبولة عند الله تعالى الذي نعمل من أجله فلذا لا بد من وقفة علمية عند المعايير لقبول الأعمال عند الله تعالى فهذا هو الذي سنقوم به إن شاء الله سبحانه وتعالى في مقامنا هذا المعيار الأول أيها الأفاضل لقبول العمل عند الله تعالى هو الإخلاص وما أدراكم ما الإخلاص الإخلاص هو أن يقصد العامل بعمله وجه الله تعالى من غير أن يكون لغير الله نصيب في تلك العبادة والنصيب إما أن يكون مالا وإما أن يكون مدمحة, وإما أن يكون جاها وإما أن يكون تعظيما وغير ذلك من الأعراض والأعواض التي تعود بعض الناس أن يعملوا من أجلها فلا بد من أن يكون العمل خالصا لله تعالى حتى يكون مقبولا عند الله تعالى يقول الله عزت قدرته وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال قل الله أعبد مخلصا له ديني فالإخلاص هو المعيار الأول لقبول العمل فكل عمل قام به الإنسان ولم يكن في ذلكم الأعمل إخلاص لله تعالى فالعمل مردود عند صاحبه أو على صاحبه فالله تعالى لا يحتاج إلى ذاك العمل الذي شابه رياء أو سمعة فلا بد من الإخلاص حتى يكون العمل مقبولا عند الله تعالى لذا كان حديث إنما الأعمال بالنيات عظيما عند العلماء الإمام البخاري رحمه الله تعالى فتح كتابه بهذا الحديث ولم يفتحه بمقدمة علمية كعادة العلماء بل جعل هذا الحديث النبوي الشريف الذي رواه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقرأه على المنبر مرات وكرات على الناس جعله الإمام البخاري رحمه الله تعالى افتتاحية لصحيحه الجامع إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فالإخلاص هو المعيار الأول لقبول العمل عند الله تعالى أيها الأساتذة المياه الثاني لقبول العمل عند الله تعالى هو الموافقة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العمل خالفا لله ولم يكن فيه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فشابته بدعة فإن ذلك العمل يكون مردودا على صاحبه فإن الله تعالى لا يحتاج إلى ذلك العمل صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فلذا هذا هو المعيار الثاني لقبول العمل أن يكون موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يروى عن الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لما قرأ قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أحسنه أي أخلصه وأسوده فقيل يا أبا, عب يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه قال أخلصه أن يراد به وجه الله وأصوبه أن يكون موافقا لما جاء به رسول الله موافقا لما جاء به رسول الله فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لن يكون مقبولا عند الله تعالى وكذلك إذا كان صوابا ولم يكن خالصا فإن الله تعالى لا يقبل ذلكم العمل بل إنما هو مردود على فاعله وفاعله فلذا لا بد من الحرص الأكمل في تتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحرص العبد على موافقة ما جاء به صلى الله عليه وسلم المئار الثالث أيها الأفاضل هو التقوى وما أدراكم ما التقوى التقوى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه أو كما قال أحد العباد الزحال الإمام عبد سهل بن عبد الله الكستري رحمة الله عليه ألا يجدك الله حيث نهاك وألا يفقدك حيث أمرك فإن العمل لا يكون مقبولا عند الله تعالى إلا إذا كانت فيه تقوى لله تعالى مصداقا لقول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين فلا بد من التقوى إن الله تعالى يقبل العمل من العبد إذا كان تقيا إذا كان معتمرا لما أمر به الله تعالى وكان منتهيا عما نهى عنه الله تعالى فإن ذلك يكون تقيا فإذا كان معتمرا لأوامر الله ولم يكن منتهيا عما نهى عنه الله تعالى فلا يعتبر تقيا ولا يعتبر عمله مقبولا عند الله تعالى فلا بد من التقوى التقوى هي المعيار الثالث لقبول العمل أيها الأكاذب والمعيار الرابع أيها الأكاذب هو الخوف والرجاء لا بد من الخوف والرجاء عندما تعمل عملا صالحا لا بد أن ترجو ثوابه من عند الله ولا بد أن ترجو أن يقبله الله تعالى منك ثم من جانب آخر لا بد أن تخاف من أن يفسد الله تعالى عملك وألا يتقبل منك الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون لا بد من الخوف والرجاء يقول علماء السلوك رحمة الله عليهم وجزاهم الله خيرا إن الخوف والرجاء بمنزلة, بمنزلة الجناحين في الطائر فإذا كان الطائر مقصوص الجناحين لا يستطيع أن يطير وإذا كان صاحب جناح واحد وكان مقصوص الآخر فإنه لن يستطيع كذلك أن يطير فلذا لا بد من الخوف والرجاء عندما تعمل عملا صالحا خف ان يتقبله الله منك وارجو أن يقبله الله منك تجمع بين هذين تجعل الرجاء في يمينك ثم تجعل الخوف عن يسارك فإن ذلك يستطيع عملك أن يطير حتى يقبل كما يطير الطائر ويتحلق في السماء أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء اللهم ما أصبح وأمسى بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك ونشهد أن محمدا عبدك ورسوله اللهم صل وسلم عليه وبارك عليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون من معايير قبول العمل عند الله تعالى الاستمرار والدوام على ذلكم العمل الصالح فالإنسان المسلم الذي يريد أن يكون عمله متقبلا عند الله تعالى لا بد أن يدوم ولا بد أن يستمر مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه قال وكان أحب الدين عنده أي عند الله تعالى ما داوم صاحبه عليه لا ينبغي أن تبدأ بعمل صالح ثم تنقطع عنه هذا يعتبر فتورا هذا يعتبر فتورا والمؤمنون لا ينبغي أن يكونوا مفتورين في أعمالهم ينبغي أن يستمروا بأعمالهم الصالحة فإن العبرة بالخواتيم إن الإسلام يعتبر الإنسان مسلما صالحا إذا كان مديما للأعمال الصالحة لا أن يبدأها اليوم ثم ينقطع عنها غدا لذا اعمل ما تستطيع وإن كان يسيرا واطلب من الله تعالى أن يتقبله منك وإن قل هذا هو الذي يقال له جهد المقل جهد المقل أنت المقل فجهدك وإن كنت مقلا لكن أخلصت لله ذاك العمل القليل وحرصت على متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم يعتبر, يعتبر عملك مقبولا عند الله تعالى بإذنه ومعيار آخر أيها الأفاضل هو الدعاء لا بد من أن تدعو الله تعالى أن يقبل منك لذا كان أنبياء الله تعالى حريصين على الدعاء إبراهيم عليه السلام لما كان يرفع البيت هو وابنه إسماعيل عليهما السلام دعا الله تعالى وأخبرنا الله سبحانه وتعالى عن دعاء إبراهيم عليه السلام فقال جلت قدرته وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إبراهيم إن الله تعالى هو الذي عمره وابنه إسماعيل عليه السلام أن يرفع البيت أن يجدد ويرمم بيت المسجد الحرام الكعبة المشرفة لكن لما كان إبراهيم عليه السلام هو وابنه يقومان بتلك المسؤولية التي أنيقت بعنقيهما من عند ربهما جعل يدعوان الله تعالى أن يتقبل ذلك العمل منهما ولا يفسده فلذا لا بد من كثرة الدعاء ادعو الله إذا عملت عملا صالحا أن يتقبل الله منك ذلك العمل وألا يفسده وألا يضيعه وإن كان الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المردودين ɗan uwa masu daraja Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu mu bayansa aljanu da mutane ya sanya mana ayyuka da wajibai a matsayin ibada da zamu mata domin mu tsira mu kubuta kuma ya bamu nada, ya shigar da mu aljanna mu sami yaddarsa ya sa ma waɗannan ayyukan ƙa'idoji da dokoki da sharuɗa da ladabba da hukunce-hukunce waɗanda wajibi ne musulmi ya koye su ya san su domin aikin nan nasa ya zama fatansa ya tabbata shine Allah ta'ala ya karɓi wannan aikin daga gare shi babu asarar duniya da lahira da tafi kowace asara fiye da a ce ka rayu kana bauta ma Allah amma ka je lahira ba ka da ladan komai a tafi da kai wuta kuma a duniya ga shi mutane suna ganin ka mai bauta mai biyayya ga Allah amma ka rasa sharuɗan karɓan wannan aikin ma'aunan da ake auna ayyuka da su sun wurgar da ayyukan ka gabaki ɗaya ba a karɓi aikin ka ko ɗaya ba wannan babu taɓewa babu lalacewa babu asarar da tafi wannan shi yasa magabatanmu suka kasance suna da taka tsantsan a game da ayyukan da za su yi da kuma fatan Allah ta'ala ya taɓa musu waɗannan ayyukan nasu Allah ta'ala ya ba mu labari ya ce shin bana ba ku labari ba waye suka fi taɗewa a cikin ayyuka ranar gobe kiyama su ne waɗanda ayyukansu suka lalace tun a duniya saboda ba su cika sharuɗan karɓar aiki ba amma kuma suna waɗannan ayyukan suna tsammanin cewa kyautata ayyuka take a duniya suna tsammanin ayyukan arziki suke amma ba tattun ayyuka suke yi Allah ta'ala baya karɓar waɗannan ayyukan nasu suna yi Allah zai musu wurdi da kayansu a nan take ba za a ansa ba ma'auni na farko na karban aikin bawa wanda bawa ya wajaba ya rike auna aikinsa da wannan ma'aunin shine ikhlasi shin dan Allah kake yin aiki ikhlasi shine aikin kai kasance a cikin zuciyarka ba baka nufaci kowa da shi ba sai Allah baka neman a biya ka ba ka neman yaban wani ba dan wani mukami kake yin wannan aikin ba kana yin shi ne dan Allah madaukakin sarki Allah ta'ala kake son ya baka lada ya yadda da wannan aikin ranar gobe kiyama shigar da kai aljanna kuma ya azurta ka da ganin fuskar ka wacce take mai daraja mai girma ikhlasi kenan ikhlasi abu ne mai wahala magabata sun kasance suna kuka da su. suna tuhumar kansu shin wai dan Allah suke yin ayyukansu Sufyan al-Thawri rahmatullahi alayhi yana cewa babu abin da ya muni wahalan magani a cikin matsaloli na fiye da ikhlas kullun ina aiki sai shaytan ya rika ce min ai ba dan Allah kake yi ba shi haka ne tayi haka nake kullun cikin yakin da shaytan nake akan in samu in yi dan Allah to ma'auni na farko na karban aiki shine mutum ya dan Allah Allah ta'ala ya faɗa mana cewa ba a umarci ahlul kitabi kafin mu da wani abu ba face su bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai suna masu tsantsance addini a gare shi suna masa ikhlasi sannan su karkace ma duk addinin da ya zama ba na gaskiya ba sannan su tsaye da sallah su ba da zakka in suka yi haka to wannan addinin da suka yi shine addini wanda yake miƙaƙƙe sayayye, wanda babu karkacewa a cikinsa babu mar'iya a cikinsa sannan Allah ta'ala ya ce ma manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya ce mana Allah kadai kawai nake bauta mawa ina mai tsantsance addini na ibada ta gare shi hadisin innamal a'malu binniyat shi yasa ya zama yana da girma a wajen malaman mu al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya buɗe littafin sa da shi bai buɗe littafin sa da wata muqaddima ba ya zabi ya buɗe wannan littafi nasa na sahihul bukhari da wannan hadisi mai girman lamari wanda sayyidina umar radiyallahu anhu ya ruwaito shi a cikin sahabbai kuma sotari yakan zo ya hau minbari ya karanta masa habban annabi sama wannan hadisi hadisi ne fa a wajen malaman hadisi amma lamarin sa mai girma ne ya kai wani hadisin mutawatir saboda darajarsa annabi sun ne ce dukkan ayyuka da niyya Allah ta'ala yake ansan su kuma kowa da kake ganin shi a duniya da niyyarsa yanzu duk ga mun manzo mu za mu sallar juma'a Allah kada ya san niyyar kowa kuma ikhlasin nan sirri ne tsakanin Allah ta'ala da bayinsa ma'auni na biyu shine ma'auni na kokari kaga ka dace da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya karanta ba tare da kai bid'a ba inda aka tsaye da kai ka tsaya an ce kai abu guda uku ka kai hudu in an ce kai hudu kar kai uku kai hudun nan kar ka kara kar ka zo da wata sabuwar kaifiya wani sabon yanayi na ibadar da ba a sa ka kai ba wannan shine ma'auni na farko na biyu daga cikin ma'aunai na karban aiki a wajen Allah kokarin dacewa da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta Nana Aisha radiyallahu anha ta rawaito hadisi riwaya al-Imam Muslim a cikin sahihin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya aikata wani aikin da ba mu muka sa shi ba to an mayar masa da kayansa duk aikin da kai babu lafifi babu sitanti na annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan aikin naka ana daukar sa a matsayin aiki ne batacce gaggen aiki ba za ka ga ladansa ba ba za ka ga sakamakon sa ba sai dai ma a kama ka da zinubi alhaki kake da shi domin kayi ma manzo Allah ta sama ƙari a cikin addinin sa kana cewa bai cika ba so daga wannan shar'i ne babba na karban aiki ma'auni na uku daga cikin ma'aunai da ake auna karban aikin bawa da su shine ma'auni na takwa takwa na nufin ka hada umarni da hani ka tafi da su tare abubuwan da Allah ta'ala ya umarce ka kayi kayi su abubuwan da Allah ta'ala ya hane ka ta hannu abubuwan da aka ce wajibai ne a matsayin umarni kayi su mustahabbai ka biyantar da su da wajibai abubuwan da aka ce haramun ne a cikin ababen da aka hana ka hannu abubuwan da aka ce makaruhai ne an ki su ka biyanta su da hanahanan da aka hana ka na haramci takwa kenan hada umarni da hani a tafiyar da su tare kana sallah ka a same ka makaryaci kana azumi ka a same ka mace amana kana hajji ka a same ka mazinaci haka kowanne kai umarni ka nisanci hani wannan shine takwa to idan mutum yana son ayyukansa su zama karbabu a wajen Allah subhanahu wataala sai ya haɗa waɗannan abubuwan guda biyu al da al-intiha bin umarni da kuma nisantar abin da aka hana shi su ne za su haɗa masa abin da ake ce ma Wadda wanda su sama ya nuna kirjinsa ku ya ce a kirji take a kirji take a zuciya kuwa a zuciya take ita ce kace na so ta tasiri sai a ganta aikace sannan ma'auni na hudu yan uwa masu daraja shine ma'auni na tsoro da kuma fata ka haɗa su guda biyu a lokacin da kake ibada ka rika jin tsoron kada fa Allah ya ki karban aikin nan idan Allah bai karbi wannan aikin da nake ba ina zan je sannan kuma a daidai wannan lokacin ka rika fatan Allah subhanahu wataala ya karbi aikin naka malaman mu suka ce da tsoro ka a ki karban aikin ka da fatan a karbi aikin naka suna matsayin kaman fukafukai ne ga tsuntsu kana ganin tsuntsu an balla maka tafice ɗaya ya tashi ba zai tashi ba balle kuma ya kasance an balla masa duka fukafukansa guda biyu ya za a iya tashi ba shi ba tashi to aikinka sama ake tafiya da shi ilaihi yas'adu kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u sama ake tafiya da aikinka, to waɗannan sune fukafukan da ayyukanka suke tashi da su a hannunka na dama ka sa fata a hannunka na hagu ka sa tsoro Allah ta'ala yana babu labarin bayinsa na kirki mummunai yana cewa su ne waɗanda suke aikata suke bada abin da suke badawa na sadaka ko suke aikata abin da suke aikatawa na ibada alhali zukatansu na masu jin tsoro domin sun san fa za su koma wajen ubangijinsu kar su zo sun gama wannan aikin Allah bai ansa ba to alkhawf war raja tsoro da fata a haɗa su su ma ma'aunai ne daga cikin ma'aunan da malamai suka tabbatar ake auna aikin bawa da su domin a tabbatar da wannan aikin nasa karkatse ne ko gaggan aiki ne wanda Allah ta'ala ba da sa. ma'auni na biyar shine ma'auni na tabbata akan aikin mutum ya fara ya mutu yana yi abinda ake fata kenan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kai ta bauta ma Allah subhanahu wataala har sai mutuwar ka ta zo ba mutum ya fara bai bai mafi alkhairin mutane shine wanda zai fara aikin alkhairi a tsawon rayuwarsa har ya koma ga Allah yana wannan aikin amma ya fara ya yanke ƙa'ida ita ce al'ibratu bil ne, ana lura da ya ka mutu ne da me ka ƙarasa ka karasa da aikin alkhairi kana yin sa to alhamdulillah ana fatan aikin kai zama karɓaɓɓe a wajen Allah amma ka fara kai ka wurgar ko ka fusata ko wasu suka hasala ka ce ka bari ko kuma a'a duniya ta ɗebe ka kawai shikenan ka daina aikin alheri ka koma duniya kawai kake bauta ba ka daina aikin alheri to wannan alama ce ta cewa aikin nan da ka shi a baya akwai ban tsoro a cikin sa sayyidina ali radiyallahu anhu yaga wasu an gama azumin watan ramadan kuma sun koma suna sharholiya ya ce ka waɗannan ba wanda ya kai su ku sakaci ce ai idan Allah ya karɓi aikin nasu ai ya kamata kuma su ci gaba da aiki ne don su gode masa karɓan da ya musu sannan kuma in ba karɓa ba ai yanzu ne kamata kuma su jaddada su sabon wanda za a karɓa to kayi azumi an gama watan ramadan sai ka koma kuma shagali kawai ta koma sharholiya alama ce ta ramadan din dama ba an shi ayyukan da kai a cikin ramadan din ba azumin bai karɓu ba kiyamun lailin bai karbu ba duk abubuwan da kai saboda kayanci so daga wannan shar'i ne babba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mana cewa aikin da Allah ta'ala ya fi so shine ma dawo mafahibuhu alaihi aikin da ne shi ya dawwama yana yi ko da aikin nan ɗan kaɗan ne Ko mun kankanta aiki ka rike qiyamul layli a malaman da suke ganin za a iya raka'a daya qiyamul layli ka tashi da daddare kai raka'a daya ka mutu kana yi kafi wanda zai yi shekaru yana yi ya raka'a ɗari ya raka'a ba adadi sannan kuma ya daina yi kafin ya mutu ba kuma wani dalili bane ya hana shi daina yin akwai dalili na tsufa akwai dalili na rashin lafiya wannan uzurora ne a wajen Allah Allah ta'ala zai ci gaba da ba mutum lada gwagwadon wannan niyyar tasa da ta gabata a baya ba da gangan ya daina ba amma a'a kawai haka nan duniya ta ɗebi mutum ya bari gara wanda zai rika yin raka'a ɗaya ko ya raka'a uku har ya mutu yana yi ya fi wanda zai shekara goma ashirin yana yin raka'a ɗari ɗari kullum daga gaba kuma ya zo ya bari su wannan ma'auni ne ma'auni na ƙarshe wanda za mu iya ambatansa a yanzu shine ma'auni na addu'a ba ka yin ibada kai ma Allah ta'ala aiki kai ka ji a ranka cewa shi kenan kawai ai dole ma a karɓi aikin a sai ka bi shi da addu'a annabawan Allah aikace suke haka annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya umarce shi da shi da ɗansa Isma'ilu alaihi salam su sake gina Ka'aba amma suna wannan aikin suna cewa ya Allah ka karɓi aikin nan namu ya Allah ka karba aikin nan namu bayan sun yi addu'a kuma suka yi tawassuli suka ce ya Allah ka karba aikin nan namu domin kai ne mai ji kuma matai kana jin abin da muke kuma kana sane da abin da muke aikatawa in dan kai muke ya Allah ka karba so da haka dole sai mutum kuma yayi addu'a in kai aikin alkhairi kuma ka bi shi da addu'a cewa Allah ya karbi wannan aikin shi yasa in kai sallah sai a ce kai zikiri kana gama sallah kuma sai a ce ka fara domin Allah ya karbi wannan sallar in kai azumi kai buɗe baki kai addu'a in an gama aikin hajji ayi addu'a in an ba da zakka ka fitar da zakka ka ba da aka ce wani ya maka addu'a sannan kai ma ka mayar masa da addu'a babu wata ibada daga cikin ibadun musulunci da zaka ga mutum yayi ta sai a ce kenan kuma ya shiru sai ya bi wannan ibadar da addu'a domin Allah ya ansa Allah karba mana ibadunmu Allah karba ayyukanmu gabaki daya Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga lalacewa da tabewa Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa barik lana fi ma ataita wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadaita innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alayta Allahumma اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا ولا تهنا وأعطنا ولا, ولا تحرمنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أعزنا ولا تذلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء اللهم إنا نسألك خير الإجابة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خير العمل وعمل الخير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وجهد البلاء وشماتة ومماتة الأعداء وسوء القضاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآله وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الأربعة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف رئيسنا اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما اللهم أذهب عنه البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رده إلينا سالما صحيحا وغانما ومعافى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن له ولا تكن عليه اللهم اعنه وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون